يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar kuma ita ce asabar ta farko wata talatin da ɗaya ga watan zulkaida bayan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya to wani bikin roƙo ya datar da mu duniya da lahira ubangi muke roƙo ya sa in wanye da wannan duniyar lafiya da karatu da muke cikin lissafin ta'azimu sala na babban malamin mu Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badr ya mun tsaya a cikin shafi na sha biyar a cikin wannan littafi sannan malam ya ɗauko magana ne akan bala'i da ya samu duniya baki ɗaya shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala'i ne ga al'umma an tsammani yake cewa garin Madina ya yi haske a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jira daga garin Madi daga garin Makka ya dawo garin Madina sannan garin Madina yayi duhu sosai a ranar litinin inda aka sanar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka jiya mun karanta sun anas dan malik yake cewa lalle abubakar ya karanta yana yi wa mutane sallah a ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ciwon nan ciwo da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah da ka sai da karanta ranar litinin mutane sun yi sau a masallaci suna sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga labulan ɗakin shi yana kallon mutane alhalin mutane manzon Allah yana tsaye kai ka ce fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata takaddar alkur'ani ne saboda haske da haka manzon Allah ya rumushi sannan ya dariya da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kusa su fitina daga wannan farin ciki na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bakar shi ne limami sai ya so ya koma baya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga gaba ya mutane sallah da ka yana sai manzon Allah zai fito ya sallah da ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai nuni akan ya tsaya ya cika sallan shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake wannan labudan ɗakin matan shi Aisha a dai wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma zuwa ga Allah tun daga wannan kallo da sabbis ko manzon Allah ba su ƙara yi wa manzon Allah wani kallo ba ma'ana wannan shine kallo da ban kwana su ma na kita da na ta'ammala musta'izin wa mu'tabirin fa hawa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila ummati fil masjid نظرة الوداع ملك تامو نورة مصدوكا واني daga wannan daga labule da manzan Allah yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon al'umman shi a masallaci yana wasu kallon ƙarshe zuru na zuratan yi yanzuru nazratan hiya qurratu aynin lahu alayhi salatu za ka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon abin da ke farin samun yana ya kwanta mai da hankali take sallah faqad kanat ta salatu qurratu ayni alayhi salatu wassalam lallai sallah ita ce mai sanya idanuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أقر الله عينه في صبيحة وفاته بأن رأى أمته مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة ذاك للي إذا نوم من ذل الله أراد رب الدنيا فنزلت سنتك لفرنسك سيد من ذل الله يقال للي باين شريكم سيد يقال أمشي أنت أما صلاتي أنا أبو أبكر صلى ذاك للي من ذل الله صلى الله عليه وسلم وأن أبي فرنسا ميلي ya yi murmushi sannan ku har ya yi dariya alaihi salatu wassalam wannan farin ciki da ko dariya da manzon Allah yi lalle duka ya nuna hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ne zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki matuƙa daga nan al'umma shi suna tattare suna bayan jagora ɗaya a masallacin shi suna sallah da haka ya sake labulai ya bar su zaka daga wannan kuma lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala kai rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaka cewa la yakun al-amru fi shan salati mutawaqqifa ala hadha fi lahzatin akhira min hayati alaihi salatu wassalam ba fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga lagune da asuba ya ga sabon suna sallah hankalin shekwanta to ba daga nan manzan Allah ya tsaya ba yana jan kunnen dai sabon shi a cikin ake ya sallar nan aliyu ibn abi talib Allah ya dare shi ya rawaito kuma yadda imamu ahmad ya rawaito da isnadi wanda yake tabbatacce yake cewa kana akhiru kalami rasulillah sallallahu alaihi wa sallam as-salata as-salata ittaqullaha ma malakat aymanukum ذاك صحابي البركه سيدنا علي ابن ابي طالب yake cewa ƙarshen maganganun manzan Allah a gidan duniyan nan wacce ba komai ba ita ce manzon Allah yana cewa as-salata ta ya al'umma ta ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ya yattaqullaha fi ma malakat aymanukum mu ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya mallaka wa na bayi a hannayenmu ما لك bal جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن عانس رضي الله عنه قال بل ما أخي وتبغان تبو وتتبو وتتبو أن كي ما تقع ودقون تروى دقوم كيا يلبر صلى شين عبن ديبو دقون عن الصمارك حديث يا إنجنتا سكن سنن ابن ماجه يكتوى كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هدرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم أنا تمارك ألا درش يكي سوى ما في يار وسير من ذن الله صلى الله عليه وسلم ألوك تند متوى تذو من ذن الله صلى الله عليه وسلم الهالا رم من ذن الله يلا وقدم فتالة لتكم من ذن الله شيني من ذن الله سوى مكيا يسلى مكيا يسلى da abin da damun mutamallaka na bayi sannan kuma hadis ya zo daga wajen ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Allah ya tare ta take cewa annahu kana ammatu wasiyatin nabiyillah sallallahu alaihi wasallam hina mauti take cewa nan ne mafi yawan wasiyar manzon Allah a lokacin da manzon Allah dai kowa zuwa ga Allah abin da yake wannan al'umma wasiti shi ne mu kiyaye sallah mu kiyaye sallah mu kiyaye sallah da abin da za mu ta mallaka na mai hatta ja'ala nabiyullah yulajjuha fi sadrihi wa ma yufidu biha lisanu halakan ce manzo Allah ya ce as-salata as-salata tun manzo Allah yana iya fada halakan ce ana ji ko manzo Allah ne shi ko yake har sai manzo Allah ba ya fada wannan kalma ma'ana manzo Allah ran shi ya kusa ya fita ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga na shakka wannan siya ce mai muhimmanci sosai to amma mu yanzu ka duba mu idan mutum da yanzu da me yake wasiki yare na ku kiyaye sallah za ka gaba ya kamanta za ta akwai dukiya ta a garin kano a sauran da ita akwai dukiya ta a lagos a wajen wani aje a karɓo ta za ka yi nasa ku rike sana'a sosai ba za ku yi damuwa ba to za ka gaira na shi ka ga wasiyar samu ta sha bambam da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaba da rabin duniya cewa ki a kiyaye sallah a kiyaye sallah sannan kuma abin da dama ku samu laka na bayi da dabbobi da mata a kyauta samu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wasu shi na karshe yake cewa mu duka wurin Allah dangane da abin da ya shafi lamarin mata lallai su an halice su ne daga wani ƙashi na har ƙarƙari duk lokacin da ka ce ka tsaye da su to da ka karya su ne to karya su kuma shi ne kan ce ka rabu ita da ka sai ya kan ce an dawa haƙuri to sai da iya zama da su to duka wani ya kuma soyi da manzan Allah ya yi wannan al'umma sannan kuma da zai muna son mu samu lada tukuru mai yawa a wajen Allah to shi ne fa mai koyi da wannan annabi namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira ما ليس وهذا بلا ريب يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام والله وأن با مكوى وأن وسيوي وأن مغنغنو ما تصادا لذلك فتوى لغواكين أن محمد صلى الله عليه وسلم فرنجا كادا للي وأن ينالون أكن جير ممتع صلى الله عليه وسلم وعظم إناية نبينا عليه الصلاة والسلام بها دكما يدى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي جير ممتع صلى الله عليه وسلم جيد ما من من سلم صلى الله عليه وسلم يكي وما يقرأ أحاديث الشريفة نموت لك ثاني سمى الله ما لو ما صدر ووصيه من منيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام لكن تقول لك كانت إرون المسلمين من ذا صلى الله عليه وسلم جي قال يد من ذا صلى الله عليه وسلم yake ba sallah muhimmanci da kuma yadda musulunci ya girma na wannan sallah so ita sallah fa ita ce ma'auni ma'auni ce zaka tana kyau to mutum ya tsira haka wannan Allah ce aflaha hawa anja zaka ita ce ma'auni zaka ita ake dubawa in ta yi to sauran ayyukan ka duka da a kau da kai amma sallah ta sauran ayyukan ma <coughs> ba za a duba to wannan tara ma a kawar da wajen kai وقد كان من شأن هذا الصلاة وقد كان من شأن هذه الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائد الإسلام وأمم الطاعة أن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السماء السابعة ملكة وإلى من شأن الصلاة دم طينته للي أن سبحانه وتعالى لا كيف وانت تأتكي فرولولي لمسلمين farillan musulunci sai Allah subhanahu wataala ya keɓa sallah a ciki da ka Allah subhanahu wataala ya ba ta wata kulawa wacce bai ba sauran farilloli na musulunci ba wata irin kulawa Allah ya ba sallah shi da dukkan wani aiki ana aiko mala'ika jibrilu ne daga sama ya zo nan ƙasa ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wajabta kuma ya wajabta ka da kira al'umma ka ku aiki kaza amma ita sallah a Allah ce a ɗau manzon Allah أتو بيت المقدس دشي أتو ونداري دغ بيت المقدس أتو كمن دان الله أي معراج دشي حد دوا سما بفي أتل أكجا أتو من دان الله صلى الله عليه وسلم ذاك من دان الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبرية كيشن سما بفي يجو أمر من دان الله ما شاء كان صلى ذاك سي الله سبحانه وتعالى يفلن سما من دان الله صلى الله عليه وسلم صلى ba tare da akwai shabaki tsakanin manzon Allah da wani ba za ka aka ba na sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli guda hamsin salla guda hamsin za ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta tambayan Allah ya sassauta lokacin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karba ya tawo da su annabi Musa alaihi salam ya hadu da manzon Allah a sama yake cewa manzon Allah me Allah ya baka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai Allah ya ba da salloli guda hamsin da kewa al'ummata annan musa ce kai al'ummarsa ba su yi salloli a ba allah ya jarrabe ni da bani isra'il wallahi san kasa za ka koma wajen allah ubangijinmu ka nemi allah ya sassauta al'ummarka a wannan salloli manzo allah ya koma aka koma da su arba'in da biyar annan musa ce sun ƙara yawa a ji a ƙara ragewa arba'in har dai aka zama guda biyar lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annan musa Allah ya dawo da sallolin guda biyar annan wuta ce ƙara koma ji a rage wakar yanu wata ba su sai sallah biyar ba za ka manzan Allah sallah sai kike Allah ya ji kunyan Allah Ba zai iya koma wani Allah ya ce Allah ya rage ba ta ga guda biyar ba da guda wata muke yanzu guda biyar wanda idan ka duba rayuwarka baki daya Allah muke rukun tsaye mai da ta da rayuwar baki ɗaya ta ƙare a an ce an ce ne idan mutum da ya shekara saba'in a duniya to wannan ka dau shekara hamsin duk bai mutu Allah cikin shekara hamsin ba shekara ashirin da watakila za ka yi samu an bauta Allah wannan a wannan su dole amma sauran ya kare wajen cin abinci da siyan abin da ra'awar da siyan abin da ra'awar to da ta annan musa ya ce salloli bai sun mana yawa manzo Allah ya ce wallahi ya ji kuyin Allah subhanahu wa ta'ala bayan manzo Allah ya ji ya tafi sai Allah subhanahu wa ta'ala ke kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce sallolin guda biyar ne a yadda kuke yin su amma na dan guda hamsin ne to da Allah su ba tsara ya rubuta abu baya canja shi da ka sunanin guda biyar ne amma na dan sallah hamsin ne da muka kiyaye kullum ana da dinga mu Allah muke riko ya da mu duniya da gaira to kaga lalle wannan yana cikin girmamawa lamarin sallah da Allah su wa ta'ala ya wa sallah sai da Allah su wa ta'ala ya dau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saman duniya aka fallanta sami wannan sallah Allah muke riko ya da mu duniya da lahira ke cewa yana cikin abin da zai bakanta maka rai yana cikin abin bakin ciki a cikin wannan zamani sai yadda wasu mutane suka dau daren da aka yi isra'i da mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka da wannan dare a matsayin dare ne na bukukuwa a yi ta biki a wannan dare a ranar ko shi manzon Allah ba biki ya da kona ba a ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karɓar sallah ne daga wajen Allah ba biki karbo karɓo ba za ka ci wannan dare da aka yi isra'i da mi'raji da manzo Allah aka ɗauka manzo Allah zuwa sama za ga wasu jama'a a wannan lokaci sun da wannan dare a matsayin dare ne na biki ana karanta kasidu ana karanta wasu kasidu wanda ba manzo Allah ya zo da su ba sai da cewa su wa'annan mutanen masu karanta wannan kasidu da wannan waƙe a cikin wannan dare ba sa sallan ba idan ka ga sallan kuka take da su tana kai kokensu wajen Allah subhanahu wataala masu masu Allah ya musu rama suke cewa duk lokacin da sallah ta yi mutum bai zo ya yi ta ba to wannan sallah tana kai kuka wajen Allah subhanahu wataala ya sarikan li salatihi inna salata la tashtaki wa taqulu fi awqatiha Allah yal'anu sariki magabata suke cewa ya kai wanda suke wurin sallah ka sani lallai sallah tana kai koke wajen Allah tana cewa ya Allah ka tsine wajen mutumin da yake bari na to kaga mutum ya bar aikin da aka karbo daga wajen Allah ya dauki wani aiki wani ba zai samu lada akan haka ba malaka ke cewa mai ya ja su zuwa ga aikata wannan aiki ina suke daga shanan mi'iraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'azi mai girma da ya faru a cikin wannan dare ta yadda tafiyar da ake yi ta a cikin watanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a dare guda aka yi tawafu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kuma a cikin wannan dare manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga wani Allah me yasa ba za su kiyaye sallan ba za ka raka gansu suna wasa da sallah suna izgiri da ita amma kuma duk lokacin da kai wani biki ya zo za ka gansu suna kan gaba kan gaba alhalin wannan biki ba su samun lada ko ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malaka cewa ina wa'annan mutane suke masu kirkira wannan bukukuwa a cikin wannan dare da aka yi Isra'i da manzon Allah ina suke da gabibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukan manzon Allah kai ta shine kwatirarsa a rayuwa wanda yake haska musu hanya wajen da manzon Allah ya bi su wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauce ya kasance su kauce malaka cewa ina da mutane suke daga wannan dariya ta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ta karshe da yi a sallar asuba da ya tsankayi sahabban shi ridwanullahi alaihi suna tsaya a sau suna sallah sun hada kansu sun dau limami guda wanda shine sayyidina abubakar ya musu sallah lalle ke da mana sallah shi ya fa alkhairi ga mutane fiye da ya karance a yi ta kirkira wasu bukukuwa wanda Allah subhanahu wataala bai saukar da wani dalili a kan su ba Allah muke roƙo yana ta da mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya saka sallan mu ta kasance cikin sallolin da zai kasance ranar tashi alƙiyama da a ce mun rabauta mun tsira Allah muke roƙo ya gamu ikon gyarawa Allah muke roƙo jikin magabatan mu Allah muke roƙo wanda suke duniya ya zama mu da su lafiya Allah muke roƙo mana albarka a angonnin mu Allah ya zama da wannan ƙasa lafiya Allah ya ƙara agaza wa shagonnin mu يكاما ننفو يتنفى وفو ألم ترقو يبون ونالي البكرة أو النكسة ألم ترقو هذا كم بكدا سبحانك الله اشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قرروا من حق يومه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن معهم بملك وجهدك يا رحمن الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئن رخاء وسائر ذا المسلمين نصر كل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وتولى ذلك نصر لآبائنا نصر لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين